Dr. Amoga Kipto na Mala, malami ne a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Modibo Adama da yola na fa ganin wannan mataki da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka na da matukar muhimmanci a kokarin da ake yi na taimakawa Najeriya murkushe kungiyar ta 'yan Boko Haram. Eh takunkumin nan gaskiya alfanun shi shine za a bincika duk kaddarorinsu da wayan da suke basu kuɗaɗe ke aiwatar da wayan nan ayyukan nasu. So idan da gaske suke yi ya zama na cewa za a bi shugabannin kungiyoyin nan zuwa ko'ina a bi su a kama sannan a bi kudadensu a kowane banki a cikin najeriya da waje a narkasar da so idan an yi haka muna ganin a cikin wannan rashin tsaron zai kawo saukin abubuwa. Wani batu kuma da ke bukatar bincike a cewar masanan shine zargin da ake yi na cewa akwai hannun wasu manyan jami'an tsaron kasar a wannan batu na Boko Haram. A don haka ne ma Dr. Amuka Kyaftin na Malam ya bukaci shugaban kasar Gullo Jonathan da ya binciki wannan zargi. labarun da muke ji da abubuwan da muke karantawa da abin da muke gani da idonmu shine akwai haɗin baki na wasu manyan sojojin kamar yadda za muka ji a wasu ƙauyuka cewa ana kai hari ga sojoji suna jiran manyan su su ba su umarni suka ƙi to wannan abun ya tayar mana da hankali ya kawo mana damuwa saboda haka ina kira ga shugaban kasa wanda nike ganin kamar abubuwa suna su tabarbare mishi ya tashi tsaye ya zanna ya yi wannan tunanin yadda za a kawo karshen wannan abun ba tare da jin tsoro ko kuma fargaba ko kuma neman ƙare kuriyarsa ba idan ya yi haka ba sani ba sabo to muna ganin cewa za a nemo wayanda suke hada baki a cikin sojojin nan da kuma a cikin yan siyasan nan a fallashe su kuma kamar yadda eh, shi eh, majalisar dinkin duniya ta ce za ta bi mutanen nan ɗaya ko ina a bi na mutanen da suke gwamnati da suke marama mutanen nan baya a bi su su ma a fallashe su. Shi ko wani sarake saddaunin Alhaji Abubakar Abdullahi Kari na fa ganin dole al'umma su haɗa kai ta hanyar yin addu'o'in Allah kawo ƙarshen wannan matsala da ke hana jama'a bacci. Kasan nan yan kudu yan arewa musulmi kirista su san cewa in akwai damuwa ta tsaro damuwa ki ta kowa yadda nake ce maka yanzu ba banki daga ba ma sai mai sai sai sai mubi. Hmm. Ai ba musulmi ko kirista ko nyamurai ba a wannan shiyan. Duk abin ya shafe su saboda ana maganar tsaro babu addini babu kabila babu wane kudu arewa ko ina dole ne mu haɗu mu haɗa karfi da karfe kuma ya kamata mu mu yi zaman tarayya a yadda muka saba da juna a da can can san farkon zaman mu idan akwai rashin eh, akwai damuwa dukkan mu haɗu mu jajanta wa mutum in akwai abin farin ciki duk mu haɗu mu nuna farin ciki ya kamata ya zama haka shine shine zaman tarayya. Matakin da ya biyo bayan bukatar da gwamnatin Najeriya ne ta yi ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ayyana takunkumi ga kungiyar kamar yadda ta yi ga kungiyar masu tada da baya ta alka'ida kamar da yadda alkaluma ke nunawa kungiyar Boko Haram ta fi kashe dubban mutane a hare-haren da take kaddamarwa arewacin Najeriya sai dai sace 'yan matan da ta yi a watan da ya gabata ya fa janyo hankalin kasashen duniya kan kungiyar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.